الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلوات ربي وسلامه على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa musulmi ina yi muku wasici da kaina akan riko da addinin Allah da shari'arsa da kuma bijirewa dukkan abin da yake wa addini domin duk abin da yake wa addini da mai bin da abin da aka bi din a ƙarshe suna lalacewa ne kuma suna wulaƙancewa babu wani abu a wannan duniya da ya tsaya a gaban addini face ya rushe ya lalace face wato atharinsa ya gushe a wannan doron ƙasa mutuncinsa ya gushe domin taɓa shari'ar Allah taba Allah ne kai tsaye Allah kuma baya kyale wanda ya taɓa shi don haka in ne muku wasici da kaina a kan riko da addinin Allah wajen faɗe da kuma aiki da kuma itikadi a zuciya ko ma samu sa'ada wato ainihin arziki na gobe alkiyama ya ku bayin Allah ku sani cewar babu wani mutum da ya yi wato da ya ba da ransa ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ba da dukkan abin da ya mallaka abin da yake mai tsada babu wani mutum da ya ɗauki wahala ta al'umma da bala'i da tashin hankali babu wanda ya kai kansa cikin wato ainihin bacin rai da damuwa akan wannan al'umma kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci wa'annan wato ainihin al'amura masu tada hankali ba don komai ba sai don arzikin wannan al'umma sai don kwanciyar hankalinta sai don tseratar da ita daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nema mata wanzuwa wato wanzuwa da take ta alkhairi da kuma saduwa da Allah lami lafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'umma za ta bibi halayensa salawatu rabbi wa salamuhu alai to da babu wani da za ta ga kima bayan allah subhanahu wa ta'ala fiye da shi sallallahu alaihi wasallam da a ce mutane za su bibi irin abubuwan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi wato ya yi kokarin kafawa domin wannan al'umma ta samu sa'ada a ranar tashin alkiyama da babu wani mutum da zai ba wa harshensa izini ya ambaci wani bayan Allah in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba imamu muslim ya rawaito hadithi a cikin sahihinsa daga abdullahi dan amru dan as allah maɗaukakin sarki ya yarda da su manzon allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya karanta wasu ayoyi ayar farko ya karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratu Ibrahim rabbi innahunna adlalla kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni annabi Ibrahim yana cewa ya ubangiji na su wa'annan fa sun riga sun bi wato wasu batattu daga cikin daga cikin mutane adlalla kathiran minan nas sun batar da mutane da yawa sun batar da mutane da yawa da yawa faman tabi'ani fa innahu minni amma ya Allah duk fa mutumin da ya bi ni a cikinsu ya bi wannan shari'a ta wadda ka aiko ni da ita to wannan shine wanda yake tare da ni annabi isa alaihi salam zai barranta zai gaya wa allah in tu'adhibhum fa innahum ibaduk ya allah a ranar tashin alkiyama kenan ya allah in fa za ka yi musu azaba daman bayinka ne allah yana magana akan wayanda suka dauki annabi isa a matsayin ubangiji zai ce ya Allah in ka azabtar da su bayanka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in ko ka gafarta musu daman kai mabuwayi ne mai hikima amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa zai daga hannayensa sama ya ce Allahumma ummati ummati ya Allah al'ummata al'ummata nabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kuka kamar yadda wannan hadisi ya nuna Allah madaukakin sarki sai ya ce da mala'ika jibril ka tafi wajen annabi muhammad ka tambaye shi me yasa yake yin kuka tare da cewa ubangijinka ya fi ka sani ya kuma fi shi sanin dalilin da yasa yake kuka din mala'ika jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi annabi ya bashi labari sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labarin abin da ke cikin ransa da kuma dalilin yin wannan kuka nasa tare da cewar mala'ika jibrilin ya sani domin Allah ya sanar da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce da mala'ika jibril tafi wajen annabi muhammad ka gaya masa ba za mu gushe ba sai mun yarda da kai a cikin al'umar ka ma'ana sai mun faranta maka a cikin al'ummarka ka duk abin da kake so mu maka ranar tashin alkiyama akan al'ummar ka zami maka ba za mu bata maka rai ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sifanta mana falalarsa akan al'umar sa hatta a lahira ba ma a duniya ba domin a wajen siradi kamar yadda ya siffanta mana cewar siradi wani waje ne wanda kowane mutum sai ya zo ya wuce akwai wanda zai wuce kamar kiftawar ido kamar wato ainihin walƙiya da take yi akwai wanda zai wuce kamar wucewar iska akwai kuma wanda zai zo ba zai iya wucewa ba rarrafe zai rinka yi wani da ciki zai rinka jan jikinsa wato a wajen wannan siradi din kuma a wannan siradi akwai wasu karafuna kamar karafunan da ake rataye rago idan an yanka shi an rataye su wa'annan karafunan duk wanda aka ba wa umarni duk wanda aka bada umarnin su kama shi su sashi a cikin wutar jahannama za su kama shi su sashi a cikin wutar jahannama wani ya sha wani ya fada amma a daidai wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye a gefen siradi yana cewa ya rabbi sallim ya rabbi sallim Allah ka kubutar da al'ummata Allah kubutar da al'ummata mutane da yawa za su ga cikin wata al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda ya tabbata a hadithun shafa'a manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce sai na tashi in tafi wajen allah in nemi izini in ce ya allah ka yi min izini ka yi min izini ya ubangiji sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya tsaya a gaban ubangiji sai ya yabo wa Allah subhanahu wata'ala a lokacin da yake faɗar wannan hadisin ya ce shi kansa bai san irin kalmomin da zai faɗa a gaban Allah a wannan lokacin ba Allah ne zai masa ilhama sannan ya faɗi ya sujjada a gaban Allah sai a ce masa ya Muhammad daga kanka ka tambayi duk abin da kake so ma'ana ka faɗi abin da kake so ka faɗa za a ji ka kuma ka tambayi duk abin da kake so za a baka kuma ka nemi ceton duk wanda kake so za a baka sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan mawkifi mai tsada mai wahala mai razani sai ya ce rabbi ummati rabbi ummati ya allah al'umma ta kawai nake ji a wannan ranar ta kawai nake ji sai a ce da shi to ka tafi ka je duk wanda yake da wato kwatankwacin kwayar zarra a cikin al'umarka ko kwatankwacin silin gashi na imani a cikin al'umarka ka je ka fitar da shi daga cikin wuta wato ainihin an gafarta masa saboda wannan ceto naka sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai gushe ba a wannan mokifi yana roƙon Allah wato ceton al'umarsa har sai ya kai mataki na uku a mataki na uku sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi ka tafi ya Muhammad ka je a duba duk wani wanda yake cikin al'ummar ka wanda yake da mafi karancin imani mafi abin da yake kankanta na imani a cikin zuciyarsa to ka fito da shi daga cikin wuta an baka cetonsa wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi a wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya tambayi ubangijinsa sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi ya kai Muhammad ka je ka shiga cikin aljanna ko kuma ka shigar ka shigar da al'umma ka cikin aljanna ta wata kofa wato ta bangaren dama ma'ana al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda za a ware su shiga aljanna ta wata kofa raguwar al'umma kuma akwai al'ummar da za su musharaka da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a ɗaya kofar ma'ana akwai wata kofa ta kowa da kowa da kowa zai iya shiga akwai kuma wasu zababbu a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda tan annabi za su shiga aljanna ta wata kofa daban saboda su na musamman ne domin annabin nasu ma na musamman ne sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halatta mutum ya halaka saboda kare mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali ce mai girma a cikin wannan addini kuma farilla ce wadda Allah madaukakin sarki ya farlanta wa dukkanin al'umma sannan Allah madaukakin sarki da kansa shine ya fara nuna soyayyarsa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wato ainihin yayi umarni da asoshi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki shi da kansa ya tausaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ganin yanda yake wahaltar da kansa akan wannan al'umma ganin cewa wannan al'umma babu wanda ya halaka Allah madaukakin sarki yana cewa fa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha al-hadith asafa Allah madaukakin sarki ma'anar wannan ayar a dunkule yake cewa karfa ka je ka halakar da kanka saboda bacin rai da damuwa akan cewar kana bibiyar waɗannan mutanen dan ba su yi imani ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama haris kullal hirs yaga cewa an bi Allah kuma wannan al'umma ya ya wato ya ya ya ya kiyaye ta daga fadawa fushin Allah da shiga azabar Allah subhanahu wa ta'ala dan haka dai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya yakunu mu'minin ai ka kusa ka kashe kanka ya Muhammad ka kusa ka hadaka kanka saboda waɗannan mutanen da asali ma gaba suke da kai suna yakar ka amma ko da yaushe kai ka da ka shine su shiryu su ba Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko wani annabi doron ƙasa kamar sa sallallahu alaihi wa sallam don haka yana daga cikin nuna soyayyarsa gabatar da shari'arsa akan dukkan wata shari'a da kuma gabatar da umarninsa bayan umarnin Allah akan umarnin kowane irin mahaluki ne annabi sallallahu alaihi wa sallam in ana maganar annabi to ba magana ake ta tattaunawa ta a yi musu ba ba magana ce ta a zaɓi abin da ake so ba la in ana maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kawai mutum miƙa wuya yake ya sallama dungurungun ya ga cewar babu wani a gabansa in ba shi ba sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki a cikin suratul ahzab yana cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ya ce bai dace ba ga wani mumini ko mumina idan Allah da manzansa suka yi hukunci akan wani al'amari ya zama cewa suna da wani zabi ai baka da zabi idan idan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abu ko Allah ya faɗa dan haka dai yana daga cikin wato nuna soyayya ga Anabi annabi sallallahu alaihi wasallama yin koyi da shi da kuma ainihin bibiyar sunnarsa da koyan ɗabi'unsa da ladabi a cikin al'amarinsa da kuma koyansa wato yin kwaikwayonsa wajen yin nafilfilu da abubuwan da yake yi na alkhairi kai har ma cinsa da shansa da sanya tufafinsa sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da mutum ya kamata ya wajen yin koyi da shi salawatu rabbi wa salamuhu alai annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin soyayyarsa wato ainihin mutum ya dora rayuwarsa dungurungun kan irin rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin soyayyarsa sallallahu alaihi wasallama yawan ambatansa da alkhairi da kuma girmama sha'aninsa da yawaita salati a gare shi sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da aka ambaci sunansa sawawan a karatun hadisi ne ko kuma a karatun alkur'ani a kowace iriyar munasaba da an ce muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafificiyar ranar ku a cikin ranaku ita ce ranar juma'a wannan rana aka halicci annabi adam alaihi salam a wannan rana Allah ya karɓi ransa a wannan ranar ne za a busa kaho a wannan ranar ne kowa zai suma za a mutu gaba daya a wannan ranar ne kuma ya kamata ku yawaita yi min salati sallallahu alaihi wa a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wa yana cewa kada ku sanya wato gidajen ku kamar kabari ma'ana ku rinka yin salloli a cikin gidajen ku musamman sallolin nafila kada kuma ku sanya kabari na wajen idi ma'ana wajen da za ku rinka zuwa kullum da kullum. a'a ya ce ku rinka yi min salati duk inda kuke domin salati na salatin ku a gare ni duk inda kake in kaiwa annabi salati akwai mala'ikun da Allah ya ware suna daukan wannan salati su je su ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa wani dan wane ya maka salati sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin nuna soyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da yaushe mutum ya rinka tuna shi mutum ya rinka kwadayin ganin sa sallallahu alaihi wa sallama da kuma roƙon Allah ce tan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma zuwa sa da shan da shan wato ainihin ruwa a wannan tafki nashi sallallahu alaihi wa sallam da kuma roƙon Allah mutum ya zama cewar yi makotaka da shi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin nuna soyayyarsa mutum ya rinka kwaɗayin Allah ya tashe shi a cikin tutar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana umarni a cikin dukkan kiran sallah mu rinka roƙon Allah mu roƙa masa wasila yace duk wanda ya kore roƙa min wasila wani matsayi ne a wajen Allah na mutum ɗaya ne na tashin alƙiyama annabi ya ce ina kwaɗayin na zama ni ne da wannan matsayin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya roƙa min wannan wasila to ni kuma na lamince masa zan cece shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi dan haka dai musulmi wajibi ne mu iya iyawar mu wajen kare mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kare sahabbansa da kare mutanen gidansa ahalinsa ‘ya'yansa ahalul baiti gabaki ɗaya ɗungurungun ba mu da shakka akan wani mutum a cikinsu cewar ba mutumin kirki ba ne gaba ɗayansu mutanen kirki ne kuma sun yi annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba face yana mai yarda da su gabaki ɗayansu don haka shiga cikin mutuncin annabi ko shiga cikin mutuncin ahalul baiti ko shiga cikin mutuncin sahabbai kai tsaye shiga mutuncin shari'ar Allah ne duk ko wanda ya shiga cikin mutuncin shari'ar Allah to hakika Allah yana madakata kuma yana jiran shi kuma tun daga nan duniya Allah ba zai kyale shi ba saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa da mutanen gidansa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah madaukakin sarki ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah madaukakin sarki ya ba wa jihar Kano zaman lafiya da kwanciyar hankali da Najeriya gabaki daya Allah ya yi wa arziki a wannan jiha ta mu mai albarka Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali dukkan abubuwan da suke zama mana firgici da tsoro Allah maɗaukakin sarki ya kawar mana da su Allah maɗaukakin sarki ya ba mu jagorori na gaskiya wato nagari gari za su jagorance mu akan bin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki shugabanninmu ya yi musu gamdakatar wajen wato sauke nauyukan da yake kawunan su Allah madaukakin sarki ya azurta su da bitana saliha wanda za ta jagorance su a wajen bin Allah subhanahu wata'ala da wanzar da adalci wato ainihin ga mabiya